bismillahir rahmanir rahim ka san tarihin zaratan maluma a cikin daƙiƙa ko minti ɗaya tarihin abu mansur al-azhari shi ne muhammad ɗan ahmad ɗan al-azhar wanda ake masa laƙabi da al-azhari malami ne jagora abin koyi babban malamin harshen larabci masanin adabi ilimin adabi ma'abucin littafin tahzibul lugha yana cikin littattafan da suka fi shahara daga cikin wato kundayen harshen larabci kuma yana da littafin az-zahir fi gharibi alfazi shafi'i ya kasance shugaba ne a ilimin harshen larabci da fiqihu kuma ya kasance amintacce mai addini ya yi zurfin ilimi a harshen larabci kuma ya yi bulaguro don neman wannan ilimi ya nufi ƙabilu daban-daban ya nemi ilimi mai faɗi a kan labarunsu da tarihinsu da kuma abin da ke wajensu na ilimin harshen larabci ɗin ya rasu Allah ya masa rahama a shekara ta ɗari uku da saba'in bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam